يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda dai aka sanar cewa insha Allah yau akwai wa'azi na musamman wanda aka a shi domin yan uwa maza a wannan lokaci na tsakanin magariba da nishadi. don ƙara jawo hankalin yan uwa musulmi da saboda al'amari wanda yake da muhimmancin da muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu malamai waɗanda suke suna kokarin sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya dora mu mu kuma Allah ya ba mu ikon ji da aiki na abin da ba kamar yadda aka tsara insha Allah wannan wato zama zai gudana ne karkashin shugabancin zama na shugaban majalisar malamai na wannan yanki namu malam kabiru alhamdulillah ya yi ya bauta kuma malaminmu wanda zai gabatar da muhadara a wannan lokaci shi ne dan uwa malam lura bai da alhamdulillah ya yi so Allah ya kai shi Allah ya kai shi a kuma kamar yadda aka nana shi ne wato mai gabatar da ta'aliki bayan malam ya gabatar da muhadara na awa daya malamin mu malam Muhammad Lawal to bashir lawal muhammad shi ne zai gabatar da da ta'alimi kamar yadda aka fara sannan kuma insha Allah za a sami ɗaya da cikin manyan malaman mu da sanya yi albarka kamar yadda aka tsara to a yanzu insha Allah abu da za a fara da shi shi ne shimfiɗa da kuma buɗe ɗayan wannan zama wanda shugaban zama zai gabata. Assalamu alaikum.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 ya yi daidai da takwas ga watan uku dubu biyu da sha tara Allah madaukakin sarki ya sake da karama a wannan masallaci mai albarka masallacin Sheikh a Sarafi rahmatullahi alaihi domin gudanar da muhabara karo na biyu a jerin muhabarorin da aka yi da munasabar wannan siyasa da muke ciki ta dubu biyu da sha tara ko kuma ya zama na kudu nan, mun an haɗa da na mata muna fatan Allah madaukin sarki ya dace da mu ya mana muwafaka kuma Allah madaukin sarki ya ba mu ikon sauraron abin da za mu ji ya ba mu ikon fahimta da kuma aiki da shi Allah ya tsare mu barin kuskure yau ne ya ji wajen zaɓen gwamnoni wanda idan Allah ya kai mu gobe za a gudana hakika wato matakin da wannan karan kungiya ta ɗauka kungiyar da su zara da turbida wani kamar sunna da kuma malamanta wurin canza fasalin siyasa a najeriya wata alama ne da take nuna allah ya da nan gaba za a ta samun ya'ya masu ido za a samu wani canji da ikon allah wanda ba a taɓa ganin irin shi ba saboda babu abin da malamai za su tsunduma cikin shi ba sai Allah ya sa alban albarka cikin shi wannan kungiyar namu mai albarka ba ta shiga wata harka ba sai Allah madaukin sarki ya sa albarka cikin harka saboda kungiya ce da aka asasa bata in Allah ya so akan ya za su dan Allah aka in ba dan Allah aka asasa ta wadda ta kawo yadda take bayan to ta shiga tsundum ta yi ruwa da saki a cikin wannan harkar siyasa saboda a canza fasalin siyasa irin yanda aka saba da shi a baya wani babban ɗan siyasa ya zo yana ma malaman addini bayani zai wasu jawabi yake cewa siyasa harkar 'yan siyasa siyasa 'yan siyasa mai yaudara ne maciya amana ne mutanen banza ne ya dinga aibanta dukkan wani nau'in aibantawa da za a yi aibanta mutum a cikin Allah wata da shi sai da aibanta siyasa amma kuma ka ji sun yanayi to kun ga irin wannan yanayin a ce irin masu wannan zubban wanda shi ɗan siyasa ne babba yana da cikin wanda idan aka ambace su a ƙasar nan kowa ya sani amma ya faɗi irin waɗannan maganganu ya ma shaida ya ma siyasa irin wannan shaida mummunan shaida wata shi da ta yi domin ahaliha kaga to tana buƙatar mai mata sarki a nemo ruwa na irin mubashir alma'u tsahur a wanke ta Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin zai tsaftace azanta ya raba ta da abin da yake mai kyau ya miza Allahul kabisa min al-tayyib wa yaj'alu al-kabisa ba'dahu ala ba'din wa yarqumuhu wa yaj'aluhu fi nar jahannam Allah ya alƙawarin zai bar na ta ci gaba ba azantan kuma musamman a ce abin da ya shafi jagorancin al'umma a ce ka samu mutane da za su ci gaba da jagorar al'umma Allah ba zai bari ya kama insha Allah lokaci ya yi ne Allah madaukakin sarki ya kawo mu saboda aka an ga wannan sabon canji alhamdulillah kamar sun ga kamfani ya rawa sun daga farko har zuwa yanzu kuma sun sha maganganu biyu magana na ƙarshe da nake tunawa shine da wani nuna mu a facebook wani da cewa yau ne jam'iyyar izala people's party take rike kamfanin da masallatan juma'a ta da zo ne ke bada haka sai an ne ya ya ne ma ai ba a rike ba nan ko ba a rike ba masallatan juma'a ta yanzu ne za a rike ya abin da zai bari ya bari in ruwa ya kare mu dan kada sai mutane a shararai mashirmanta mashirmanta a da su suke siyasar yanzu za a tsaftace ce ba dole ya kuma ba da kowa sobi yawa ya siyasa ba da kowa ba da wani wanda za su gaya ma magana da su amma kuma suna tafiya suna an son kudin mutane da sunan su na mutane har ba shi ko da ba za a yi mutane aikin komi ba idan ya an sa a yi shi ke da yawan da ke al'umma yan mutum ne wannan yana da cikin biyar da ya sa aka samu sauyi a cikin wannan harka ta siyasa muna fatan kuma abin ya dore har zuwa 2023 a sami canji gagari ne wanda ya wuce wannan Allah ya mana muwafaka malam nura zuwa da jambo insha Allah ta'ala zai gabatar mana da muhawara ma kuma za mu ji abubuwa da yawa wanda suka danganci siyasar wancan kan bayanin mamatsayin siyasar da hukunce-hukuncen da da mace da zama ɗan yan takara a mataimakiyar shugaba da sauransu da yi abubuwan an tattauna a baya yanzu karkarewa ne da cika cewa sauran abin da ya rike kuma mu ga aiki idan Allah yin sarki a kai mu gobe muna fatan Allah ya da mu farin ciki kada Allah yin sarki ya da mu abin da za mu yi baki ciki kuma muna fatan shugabannin da aka zaɓa wanda suke kai yanzu Allah madaukin sarki masu mafaka da dadarwa wanda za a zaɓa Allah madaukin sarki za a zaɓi wanda za su taimaki addinin Allah taimaki musulunci da musulmi الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هل قال تعالى الله يرحمه الله إذا تدعي السلام عليكم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 amma ba su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa da muka haɗu a daidai wannan lokaci a wannan fara masallaci namu da shekar Allah madaukakin sarki ya gafarta masa bisa ga wajen nan munasaba da muka ji malaman nan sun gabata ina mai neman agaji ga Allah subhanahu wa ta'ala sai da ce zan fara da can dangane da dalilin da ya sanya masu da'awa suka shigo cikin harkar siyasa musamman wannan kara suka kuma yi da gaske ba komai ba ne ba face mahimmancin siyasa da rayuwar mutane da addini kuma tuni malaman musulunci sun faɗakar kan cewa harkar siyasa da jagorancin mutane na daga cikin abin da yake wajibai da ku a cikin al'umma al'imam ibn tabiya a cikin shahararren littafinsa a siyasatu shari'iyya fi islamin ra'i wa ra'iya ya ce wajibi ne a san abin da ya shafi siyasan mutane da yin masu jagoranci min a'azami wajibatin fiye yake yana daga cikin mafi girman abin da aka wajabtawa al'ummar musulmi domin kuwa a fili da rayuwa ba za su tsayu ba dole sai an sami ingantaccen shugabanci ya ce jama'a suna buƙatar shugabanci kafin su gudanar da aikin addini ko na rayuwa da aka wajibi ne mutanen kirki su shigo abin da ya shafi harka ta siyasa su nuna da al'umma cewa ga inda aka sa gaba Kalimami ibn taymiya ce abin da yake gwada maka alaka tsakanin hidima ta addinin musulunci da kuma hidima ta siyasa Wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace in mutum uku za su fita su yi tafiya to lallai su uku su haɗu su fitar da mutum ɗaya a matsayin shugabansu wani hadisi ne ingantacce a imam abu ya fitar da shi na cikin sahihu ya sahih al'imam ibn ya yace in ya zan mutum uku wanda adabi ne kaɗan kuma sun haɗu ne bisa ga wata munasaba mai gujurtowa ba ta dindindin ba domin tafiya kamawa take tare da haka aka ce lallai su fitar da mutum ɗaya ya ga wasu da ina ga adadin mutane masu yawa da za su haɗu a wata ƙaramar hukuma ko kuma a jiha daga cikin jihohi ko a ƙasa daga cikin ƙasashe da waɗannan su ne aula ya wata ba su tsaya mazansu da matansu manyansu da ƙanana malamai da kuma ɗalibai wajen ganin cewa sun saka hannu na alkhairi sun jefa sawu mai tso sawu na alkhairi wajen ganin cewa an dama da su kan hanyar da za a bi a samar da shugaba na gari mu karanta shirgin da allama usaimin ya yi wa wannan littafi siyasatu shari'a fi islatin ra'i war ra'iya da ganin muhimmancin shigowar malamai ko masu addini ko mutanen kirki bal ma su gaba gaba kan fitar da shugabannin da ya dace a cikin jagoranci al'umma illa kadai duk mutumin da zai shiga hidima ta siyasa ya ce wani abu a cikinsa sun kaskashe uku akwai wanda zai shiga da manufar kusanci tsakanin shi da ɗan takara ko ɗan takara kusanci ko na abokantaka ko na jini ko kuma mai gidansa ne ko na abu kamancin haka akwai wanda kuma zai shiga ne da manufar me zai samu bayan an ci zaɓe ko me zai samu lokacin da ake neman gwagwarmayar zaɓe ko kuma me ya samu akwai kuma wanda zai shiga da kyakkyawan manufa ba don waɗannan abubuwan ne guda biyu ba ya shiga ne don Allah baya burin ya samu wani abu baya burin ya wato baya gina abin da zai faɗa kan wani abu da ya samu ko wani abu da yake sa ran ya samu a gaba ya shigo ne dan a gyara tarbiyyar harkar ya zanto an taimaki addinin musulunci shi cikin hidimar ya shigo ne don Allah wannan zancen na ƙarshe shi muke sa ran duk mu ke kyautata wa malamai masu da'awa zato cewa suna maganganu ne kan siyasa ba don wani abu da aka ba su ba ba don wani abu da ake ba su ba ba don wani abu da suke sa ran za su samu ba mu ku da muke aike ana a matsayin waɗanda za mu gabatar da waɗannan lafiya tsakanin mu ga Allah za mu haƙice ku ba gaskiya za mu faɗa muku ku da mukan buɗe majalisai na asubahi ko na tsakanin magrib da sha ku zo ku zauna gaban mun san amana wallahi billahi in ban faɗa muku gaskiya ba Allah ta'ala zai tambaye mu Allah zai tsare mu zai mana kitittika tun a kwanciyar kabarin mu me muka yi da hidima da ilimin da Allah ta'ala azarta mu da shi sai an mana tambaya kan ilimin mu sai an mana tambaya kan da'awan mu wallahi billahi ba za mu ci amanar ku ba ba muna yi ne don koyi ba ba a ba mu komi ba kuma ba a ba mu komi kuma ba a ɗayan mu da yake tsaron akwai wani political appointment da yake tsaron an ci zaɓe a bashi gaskiya muke faɗa muku don ganin cewa mun taimakawa addininmu mun taimakawa al'ummarmu yaushe za mu yarda mu gina duk da'awa da muke yi kan wani abu na duniya alhalin mun karanta hadisin da ke cikin bukhari kitabul ahkam babu man baya a rasulan la uku illa lidunya al-imam al-bukhari ya kawo hadisin mutane uku waɗannan mutane uku ubangiji ta ba zai magana da su ba ba zai tsarkake su ba ba zai masa kallo kallo ta rama ba a wata ruwaya waɗannan mutane a wani lafazi ma aka ce sun tabe sun yi asara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gidan ya na biyu cikin su shine mutumin ke zaɓi wani mutum wa rajulan baya imaman la yubajiru illa da duniya mutumin da ya zaɓi wani shugaba ya mace kamfen ko ya tallata shi ba don komi ya sanya ya tallata shi ba ba don komai ya zaɓe shi ba sai don abin da yake sa zai samu ko kuma abin da ya samu ko abin da yake samu wannan mutum ba za a kalle shi ba ubangiji ta ala ba zai kalle shi ba ba zai tausaya masa ba ba zai ci kansa ba a rango ba a ba wani malami ne da ɗanin shi da hankalinsa ya san wannan hadisin ya gangancin tallata wani wai kadai dan abin da za a bashi wanda zai bayar da zuwa kai sai kashin biya tsakani ga Allah kaskiya muke faɗa muku wani a matsayin shimfiɗa inda nake so na bude wannan zama a wannan lokaci da aka bani kafin cikar lokaci wato wasu ƙa'idoji ne guda goma sha ɗaya da shehu usmanu bin forji ya auna duk wani wanda za a zaɓa ya zanto shugaba ya ce to ku kalle shi ku dube shi ya cika waɗannan sharaɗa ko ko ya cika mafi yawa da cikinsu duk ya cika waɗannan sharaɗa ko cika mafi yawa sai ya cancanci kaza a kai ka dangwala masa ƙura zan karanto waɗannan shari'a a gurguje sannan sai na ɗauki kaɗan daga cikinsu da yi taliki a kai a ƙarshe sai mai ainihin ko subhanaka kalla kuma sauran malamai kuma su karɓa waɗannan shari'a guda goma sha ɗaya Shehu Usman bodiyo ya ambace su ya cikin littafinsa bayanu dubil da ala ibadar وبيان وجود نفس الإمام وإقامة الجزاجة لكام النور الزماني عثمان بن محمد بن عثمان المعروف بابن قولي الله ما دوك اكن تركيه مثلا هما تجمد الله برحمته والله للي تشيد هما سا شي ما يتي نعم. نعم. شي ما يتي يا دكون لجاب ني يا تقول نن بيان لي ا cikin littafin diyabul kulafa shi ma annan ya kofo duk abin da zai bamu ya ga karatu ne musalsal karatu ne wanda aka jiyo shi wato zuriyatu babu hannun bakin shi ma jiyo ne daga magabatarsa abu na daya ya ce duk wanda za a zaɓa ya zanto shugaba lalle ya zama musulmi ka zaɓa ya ne abu na biyu lalle ya zanto mai adalci mai adalci ga kansa mai adalci ga waninsa adalci ga kansa ya zanto ba fasiki ba العادل من يتنب الكبائر ويتقي في خالب الصغائر ما لديك تعريف القادم يظن تبايا عيك من يظن بك بعدها سنص يوصود داماما حنانا ليقفك ينا كيا يوصود بايا عيك تاوى عبن لك كرا الذين يتنبون كبائر الاثم والفواكش إلا اللبق إن ربك وسع المغفرة ينا من فنت مين يظن في حنانا abu na uku cikin sharɗin shugaba lalle ya zanto waje, kar ya zanto mace in za a zaɓe shi a matsayin shugaba abu na hudu ya zanto na kar ya zanto bawa abu na biyar ya zanto ya balaga kar ya zanto yaron da bai balaga ba abu na shida ya zanto yana da ingantaccen hankali kar ya zanto yana da tabuwan kwakwalwa abu na bakwai ya zanto yana da ilimi na addini ilimi mai zurfi wanda ya kai matsayin ijtihadi zai kalli doron da da sunna ya fitar da hukunce hukunce na musulunci usman dan bojo ya ce amma wannan in an samu in an samu aka ci ya fi in ba a samu ba a kalli wani wanda yake rusuna wa malamai ma'ana ba ina da shi duka masu ba yake kun malamai yana jin fatawansu in wani abu da ya shafi addini ya taso zai nemi malamai su ba shi fatawa sai ya gina hukunci ko gudanar da gwamnati kan haka abu na takwas yace an yakuna shuja'an ya zanto mutum da jarumi la yadququ an nikahil adu wa iqamatul hudud ya zanto yana da jarinta baya yin rauni wajen tunkaran dukkan wani kalubale dukkan wani abin da zai zanto kirjiya da shugabancin dukkan abokan gaba wanda za su iya cutar da al'umman da yake wasu masu jagoranci to yana iya tunkarar su kuma yana iya tsayar da haddi ga duk wanda ya cancanci haka ma'ana yana iya ɗaukan mataki ya yi hukunci ga dukkan wanda ya karya doka abu na tara an ya kuna za ra'ayin mu siyasacin da tadbirin umur ya zanto yana da ra'ayi yana da ra'ayi kai ya zanto gwamna ne amma gwamnancin mai gida gwamna ne amma mai mai gida yana da masu gida da yawa wani mai gidanci ne wani mai gidanci da haka in har suka tattauna da advisors ɗinka suka yanke hukunci kaza to wani kuma yana kan garakarsa yana kan gadon matarsa zai da waya ya kira shi na ji an ce kun yi kaza to ba za a yi ba sai ya ija waya sai su to sorry ta sorry ta kuma shine gwamna a da idan ka sami irin wannan ba a gaban shi sai wanda yake da tsayayyen ra'ayi in ji dan kodiyo in ji dan fodiyo sai usman dan kodiyo shi yake faɗin wannan magana yace yaqdiru ala shiddati fi mawadi'iha yanzu zanto zai iya yin tsanani ya ganci an yi ba daidai ba zai hudanta ya shafa fuskarsa toka ya yi da gaske wajen ganin cewa ya matsa wa mutane don su yi abin da yake daidai ya matsa wa mutane don ya dawo da su kan wani abin da suka rike ba daidai ba su daina wannan kwada za ki su kawai wai su kawai su cika da ridu da gidajen rediyo da social media da surutu in dai ya tabbatar da abin nan shine gaskiya to yana da jara'a da karfin halin da zai karbe kan yin wannan ana son shugaba irin wannan yadda ka san mai gyaran tarjaɗe ko karaya a lokacin da ya rike kai yana gyara maka karayan nan za ka rika jin zafi kana sujewa wala Allah ma da da wani makami kusa da kai kana iya ɗauka ka kai masa kana kake a daidai wannan lokaci mafi ka da shi da ma zai sake ka Ta da cewa sakinka a lokacin ya baka da jafaffiyar kafar ba shirya ne alkhairi ba kila sai shekara ɗaya ko biyu kafan ta warke za a ga abin da ya maka baya cewa lallai alkhairi na goma an ya kuna muqtadiran ala infadi amrihi wa hukmihi idan yana da ikon zartar da al'amarinsa da hukunce hukuncensa wannan magana inda za a ɗauka ne ko wace ya mata shari to karatu ne mai yawa na ƙarshe na sha ɗaya ya ce in shugabanci ne na gaba ɗaya wadda zai shafi duk al'ummar duniya to ana bukatar wanda zai zanto shugaban duniya ya zama bakure shi zurriyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito cikin su kenan kuma lokaci ya bani so nake da dauki abubuwa guda biyu kawai da alini a kansu abu na farko abin da ya shafi musulunci abu na farko na biyu abin da ya shafi azzukuriya wato mazantaka da shehu usman bin fodiyo ya faɗa dangane da cewa shugaba ya zanto musulmi kafin a zaɓe shi malamin musulunci ga baki ɗayansu sun yi jima'i kan cewa haramun ne in har allah ya fito ya tsaya takara ka dangwala masu ƙura'a haramun ne a zaɓa allah a matsayin ɗan takara wannan dukkan malamai na da da malamai da suka zo a wannan zamanin suka suka shaida wasu ƙasashe ana jefa ƙura'a ko da a ce kasar da suka rayu ba a rika jefa ƙura'a ba har suka mutu kamar allama muhammad salih bin usaimin kamar a shek muhammad nasiruddin albani da makamantarsu su kasan da suka rayu ba su rika dangwal ƙura'a ba amma akwai algeria akwai wasu ƙasashe wanda suna da ɗalibai ma 'yan kasan masu zuwa wajen wace karatu sun ba su labarin abin da suke yi ake yi a kasashen su na zaɓe kuma sun ba da fatoyi masu albarka cikin ɗumbin waɗannan fatoyi sun ce haramun da in ƙarni ya tsaya takara wani musulmi ya dangwala masa ƙura cikin malamai na da wanda za ka yi mamaki zai kawo haramcin mu baya a wa ne wanda ba musulmi ba akwai babban malami a imamul bawulfi a cikin littafinsa al'akamu sulfaniya shafi na goma sha hudu da ɗanɗan malami ne ya rasu sun hijira da shekara ɗari kuɗi da hamsin akwai imam ibn hazmin al-andalusi a cikin littafin shi al-faslu fil kilal wal ahwa'i wal nikal cikin mujallabi na biyar shafi na goma haka ya rasu ne a shekara ɗari hudu da hamsin da shida akwai imam nawawi mai littafin rawdatul talibin a cikin mujallabi na bakwai shafi ɗari biyu da sittin da biyu wanda shi ma da ɗan malami ne a waɗannan littattafan da na ambata yanzu duk sun ce haramun ne a wa an ne mubaya'a in an ce al-mubaya'a shine zaɓin abu ka zaɓi abu shi yake kira mubaya'a ya kalla maɗaukacin sarki da masa rahama wanda babban malami ne ya rasu shi ma da dadewa ba wani kwariyar malami bane ba yana da rubuce-rubuce da yawa mafi shaharar littafinsa za ku ji malamin mu mala abubakar gumi ya sa yana karantarwa a shifa bi ta'arifu hukumin mustafa littafin iya malami ne babba mai albarka shine mai shahararriyar maganar da wa min ma zadani mahran wa ihan wa kittu bi ahmasi saraya duhuli tahta qawlika ya ibadi wa anta yadda ahmad al nabiyya shi ne wannan magana babban malami ne kwarai abin da yake faɗa yace jama'al ulama wa ala anna al imamata la tanqidu lil kafirin tun malaman musulunci sun yarda cewa har ne in ya tsaya takara haramun ne musulmi ya dangwala masa ƙura'a in ko da an an zaɓe shi sai ya rinta ya bar musulunci ya ce to dole ne a cire shi dole a sauke shi al'imamun nawawi ya ruwaito waɗannan magana ta al'imamu kafin iya a cikin shirkin da ya wa sahihu muslim cikin mujallafi na goma sha biyu shafi ɗari uku da talatin da takwas suna da dalilai masu yawa ba za mu samu dama na kawo waɗannan dalilan ba amma ɗalibai ilimi in sun karanta waɗancan littattafai da na ambata wallahi billahi za ku ga ayoyin alƙur'ani wallahi billahi za ku ga An ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi da malaman nan suka yi hujja da shi akan cewa ba a zaben kafin wata gaba da kai alaka da wannan da nake so ne magana a kai ina hukuncin a ɗauki mataimakin gwamna ko mataimakin shugaban ƙasa ko mataimakin ciyama na local government a matsayin mataimakin wato arne gwamna zai ɗauki mataimaki a sai da ko arne ko shugaban ƙasa ya ɗauko kirista ko ya ciyaman ya ɗauko kirista a musulunci haka ya halatta ko bai halatta ba a dunkule sai na ce da ku bincike na addinin musulunci ya tabbatar da haramun ne wani shugaba ya ɗauko arne ya zama mataimakinsa in ka ga haka ya halatta sai yayin lalura yayin lalura lalura kan ba abin da ba ta iya halattawa kare da kasan ana iya cin mushe a yayin lalura amma asali jama'an musulmi haramun ne wani gwamna ya ɗauko arne ya ce shine mataimakinsa ko shugaban kasa ya ɗauko arne ya ce shine mataimakinsa sai in akwai wato lalura الضرورة تضيق المحظورة وجلب التأثير اللي كل دي سبب ولبا في دين الله من سبب المشقة تسد اللي كل تأثير الضرورة انتحكي دون دين شريم المسلم لجزاء الجنة إن أنت عمك أعالي كنت يكون ما تقصي فإن ديك حرم في داوية حدك أما إبقى عكبا الأمة إما أنا مسلمي مجي حرام مني حرام مني حرام مني أعسلي a ɗauko wani wanda ba musulmi ba kashe shi ne mataimakin gwamna ko shugaban ƙasa ko ciyawa na lokal gwamnati sai da tsanci kai a halin lallura, to sai ya halatta kan lallura. ita kuma lallura kullum a zarura su muqaddaru da qadri a haka malamai suka ce Lallura kullum in ta bushe to dole a tsaya ita ba ka dinga cin mushe ilal abad in ka tsanci kai a halin cin mushen sai ka ci lokacin ya fita kuma kai halatta ka ci gaba da ci al-imam ahmad bin hanbal yana daga cikin malaman da aka ruwaito haramta wani mutum zai ya dauki arme a matsayin mataimakin shi al-imam abu ya'la a cikin littafinsa al-ahkam sultaniya sunan iri ɗaya da littafin al-imam al-mawardi amma littafai ne daban-daban ɗayan wancan ma ya fi wancan girma ma'ana wanda ya fi wancan girma sosai al'akamu sultaniya na limamu abu ya ala a cikin mujallabi na ashirin da shafi na goma sha ɗaya al'imamu abu ya'ala ya kawo cewa al'imamu ahmad ɗan hanbal al'imamu ahmad ɗan hanbal ya ce haramun ne musulmi ya zaɓi wani wanda yake ba musulmi bai zama ce bace bace wannan babu shakka haramun ne in ji al'imamu ahmad bin hanbal al'imamu abu ya'ala ya kawo wannan a cikin wato littafin sa ashirin da biyar kamar da na faɗa shafi na da biyu a cikin wannan littafi na shi wato al sultaniya na Abu Ya'la al-Imam al-Bayhaqi a cikin littafin Sunan al-Kubra mujalladi na 10 shafi shida. shi ma abin da ya faɗa ke cewa haramun ne a ce ya zama taimakin shugaba ko gamna ko shugaban ƙasa. haka imamul juwai ne a cikin littafin jihazul umar shafi na saba'in da biyu haka imam ibn tabiya mai littafin al wato alaƙu dini al-marjawi a cikin wannan littafi na al-insaf ne na fikihu babban littafi ne na fikihu kan imam cikin na hudu shafi ɗari ɗaya da arba'in da hudu ya ce haramun ne a ɗauko aiki a matsayin mataimakin shugaban ƙasa haka imam ibn qayyim a cikin littafin ahkamu al-sunna shafi na 205 haka imam al-tushi a cikin littafin salatul bulugh shi ma ya nafsanta cewa haramun ne a ɗauko arne a shafi na 61 malami da yawa malaman tafsiri irin su al-imam ibn al-arabi mai tafsiri a ahkamul qur'an shi ma abin da ya faɗa kenan haka ibn asiya mai littafin al-muharrar wajib مجلد ان اكو شافي نتاجي هذا الامام ابو حيان حيان لله ببعض المكيزة مجلد ان اكو اربعين نتايا هذا الامام يكون نسوزي اتكن ذات المسير دلتا كشم وصل على القرآن سوى وتوزق كبكي اعا آه آه واعا آه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله واطيعوا الرسول وقل الامر منكم سيدا كاو ان نبياني لكن ما انا لتتفيد jama'an musulmi waɗannan malamai da suka ce bai halatta ba har ne ya zama waziyar ya zama mataimaki suna da dalilai da yawa nan da gaske ne zan takura mana dalilin farko bayan Allah madaukakin sarki ya ayyukan ladina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum la ya'lunukum khabala wa duma antum kada badatil min afwahihim wa ma tukfi sudurukum akbar كذا بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك يحبونكم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الجيد قل موتوا بجيدكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسقكم وإن تصبكم سيئة يبرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم خلدكم شيئا inna Allah fi ma ya ya'maluna muhit waɗannan aya sai suka hujja da ita da tsawon da haka akan cewa haramun ne wani shugaba ya ɗauki mataimaki ne saboda a cikin da Allah ce la tattakhidhu bi sanatan min dunikum asalin tsana na nufin rigar ka ya ciki da soyi kan ka ke sawa to amma sai aka zo ana amfani da lafazin bi tsana da duk wanda yake kusa da kai ya zanto in ba a ganta ba shine ne kana amfani da lafazin bisana a haka da aka Allah ce ka a ɗauki arne a matsayin bisana sai suka fassara bisana da cewa mataimakin shugaban kasa ko mataimakin gwamna ko mataimakin wani shugaba a nan wurin musamman wannan fassara ta dace da fassarar umar umar bin al-khattab Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi umar yana khalifa sai aka kawo wani mutum kwararre ne ya iya rubutu yana da amana yana da aiki tukuru mutum ne mai juriya wajen aiki sai aka cewa umar ka ɗauke shi mana ya taimake ka sai umar an faɓa ya ce ka tattaɓa idan dinanatan min dunin mu'minin in na ɗauke shi tun da ba musulmi ba ne na kalla ai kwalalle ne ya ya goge ya iya rubutu ne jarumi ne ai yana da juriya sai na ɗauke shi taimaka mani sai ce to in haka ne ai na riƙi bana na ɗauki mataimakan kenan waɗanda ba mummunai ba al-imam ibn abi shayba ya kawo wannan cikin littafin al muhannaf nan ba hadisi dubu ashirin da biyar da takwas da saba'in da biyu dalili na biyu akan cewa ba a ɗauko wanda ba musulmi zai zama mataimakin shugaban ƙasa ko wato mataimakin shugaba in ba yayin lalura ba abin da ya faru a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai je yakin bada aka samu wani kafiri wanda ba musulmi ba sai ru bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ta tafiya a ya masa sai ce na biyo ka ne dan in taimake ka in zama na taimaka maka wajen yaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya masa tambaya ya ce kai imani da Allah ne ya ce a'a kai imani da ni a matsayin nan kafan Allah ne ya ce a'a sai ce to kuma kirje falan asa'ina bi mushrik kuma a wata ruwaya fala asa'ina bi mushrik kuma ba na neman gudunmuwan mushrik san mushrik ba zai ɗan neman taimakon mushrik sun suka ce ai gashi ma'aikin Allah ya ce fala asa'in lafazan alisti'ana taimako shi kuma ne taimako ana ce mai almustaqiyu mataimaki ke a wanda yake taimakon ka suka ce wannan da nassin nassin ta dalalan nassin yana nuna cewa ba za a ɗauki harbe ya taimaka ma wani shugaba ba kuma wannan hadisin yana cikin bayin muslim suka ce an ce ya zama mataimakin shugaban kasa kuma mataimakin shugaba nake so da shi amma kowane mataki dalili na uku abin da ya faru da muawiya radiyallahu anhu lokacin yana kwamna a sham sai ya zan ya samu wani mutum kwararre ne ya iya ilimi ya goge ya iya rubutu jarumi ne sai ya sha'awar ya ɗauke shi a matsayin matsayi to sai ya zama yana so ya zama masa rubuce-rubuce da sauransu shi ne sai ya rubuta leta ya aika wa umar ya ce na samu wani mutum ina so ku jawo shi ya taimake ni wajen rubuce rubuce abubuwa na gwamnati da kwamitin al'amura da kara fayil da sauransu ya zama taimake da amma na ga kafin ya ɗauke shi ya kamata ya rubuto maka leta sai in kayar da sai umar shi ne kuma ɗan kasuwa da ya samu wasiƙan mu'awiya sai ya mayar masa da ansa sai ce afanan maku wa iyaka ra'asu ke na baka fi amrin nasarani amma ba'adu sai ya ce fa'innan nasarani ya kadama da wassalam shi ke na amsa ya ce Allah ta'ala ya kara mana lafiya dukkan mu da kai ya mana abuwa mu da kai na samu na karanta wasiƙar ka da kai wa wannan kirsa in kai ka nuna amanarsa da ƙwarewar ku a rubutu kuma ka nuna buƙatar ka na dawo shi kusa da kai sai ce to abin da nake so da kai ka kaddara wannan tsarin ya mutu me ba kuma ma za ba ne ne dan abin da ka san matakin da za ka ɗauka in ya mutu don gwamnatin ta tafi ka ɗauke shi yanzu wannan ansa ce ta hanyar kinaya akan cewa bai wato ban yadda ka ɗauke shi ba shi malamai suke hujja da wannan kuma karatun na cikin akamu al timma na al-imam ibn al-qayyim shafi na 208 suke hujja da wannan cewa bai bayya halatta baya halatta a ɗauki mataimakin shugaba ya zanto ba musulmi ba dalili na kuma dalili na ƙarshe da zan kawo abin da aka rawaito daga al-imam ahmad ɗan hanbal al-imam ahmad ɗan hanbal ya rawo waya. daga sahabi abu musa al'ashari abu musa al'ashari umar bin al-khattab ya sanya shi gwamna a makka sannan sai umar ya kai masa ziyaran aiki sai kuma abu musa al'ashari ya ɗauki wani sakatare mai rubutu sakataren gwamnatin jiha shi ya zanto ya ɗauke shi a matsayin wadda zai rika masa rubuce-rubuce kuma ba musulmi ba ne kirista sai ya san umar ya tambayi abu musa al'ashari ya ce me ya sanya ba ka ɗauki musulmi a matsayin sakataren gwamnatin jihar ka ba ya ce wallahi ya kware ne ya goge ya iya kuma yana da amana yana tara abubuwa fi addinin wahidi duk bayanai zai zo maka da a bayan ɗaya umar ya ce a kawo gani umar ya gani ya tabbatar da cewa mutumin nan bai da matsala to sai umar an karɓar ya ce ya wata magana da ta zan karanto maku ita da nafsanta kuma ya ce la ukrimakum in ahanakum ولا يكذب إذ أو إذ أضلكم الله ولا أبنيهم وقد أكفاهم الله يشي بايت ذا إن جرم معصو قال الله يا ولا تنحاسو أنا كنا كما بايت ذا إن كنت كاسبان الله يا كتن تدسو الله يا كتن تدسو فجأة الثاني فاتوا للذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتى الجزية عن يد وهم صابرون مكة الثانية إن شاء الله يا يا عظم قصن تدسوا جملتي لا ينسوا أحسن الله إذا تدسوا جملتي الإمام البيهي يتدسوا أن أتكن شؤوب الإيمان مجلدين بطي شافينا أربعين تبقوا ruwaya ce ingantacciya waɗannan dalilai jama'an musulmi su ne suka sanya malaman musulunci na da da yanzu wato da mu'asirai da kuma malamai na da suka ce gaskiya a asali ba a ɗaukan arne ya zama mataimakin shugaban kasa wanda ba musulmi wato mataimakin shugaba wanda ba musulmi ba ba a ɗaukar shi amma yayin lalura to ana iya ɗaukar shi in lalura ta fitta lalurar shi ita ce za ta halatta zama wanke mataimakin shugaba ɗin amma a asalin akwai dama ba a ɗaukar shi a matsayin mataimakin shugaba wata gaba ta gaba jama'a da ke da alaƙa da dai abin da ya shafi kiristanci da abin da ya shafi musulunci Jama'a musulmi ina so na yi bayani dangane da menene dalili a abin da ke a kowa yake yawo amma dai a social media ko a jaridu ko a kafafen watsa labarai na yau da gobe talbijin gidajen rediyo menene hujjan yan sojan zaria ma'ana yan kudancin zaria arna kiristocin da ke kudancin zaria mai hujjansu da ya sanya ne fata kan watan nan gwamnati gwamnatin malam na so da yarda ina so mu rasu saurare mu da kunni na basira na adalci babu shakka in kana bibiyar su mun bincika mun fifiye su mun fifiye rubuce-rubucen su abinda muka fitar da shi zan faɗa muku ɗaya bayan ɗaya abu na farko cikin abin da ya sa suke rubutawa a rubuce-rubucen yan wato kiristocin sojan zaria sun ce gwamna malam nasu da yan rufa'i bai ba su madafan iko yadda aka saba ba su ba da ɗauki misali a abin da ya shafi kwamishinoni da aka raba a baya tun daga lokacin da gwamna mataki ya shugabanci a jihar nan yana ɗaukan kwamishinoni ne su ashirin da kuɗi yake ɗauka kwamishinoni a jihar gaba ɗaya duk wanda ya bincika da sauran waɗanda suke da sani kan abubuwa faranta mata irin waɗannan sun san cewa a guda ashirin da kuɗi nan shi gwamna makarbi da waɗanda suka biyo bayan shi na gwamnoni su suka raba biyu ne sai su kalli bangaren da kiristoci suka fi yawa da bangaren da musulmi suka fi yawa bangaren da musulmi suka fi yawa zon one da zon two sai su ba zon one da zon two guda goma sha biyu sai su ba zon tiri guda sha biyu zon tiri guda sha biyu duk kuma shi wani muka ku je ku bincika Ba ku cimma sha biyu suna suna sauran kaduna ne ko sauran dariya sha biyu kuma su ne suke waɗannan wato suke zon 1 da zon 2 Kuma a irin wannan a daidai lokacin da ba an yi kiritika mun ma fi da yawa da zan da zamtu da sai a haɗa ma a guda sha biyu zamtiri su kai su kuma sai a ba su guda sha sannan a ƙara musu da ko dai head of service ko kuma sakataren gwamnatin jiha sannan kuma su zanto tana da tufci gwamna a wannan shine tsarin da in ka bincika za ka tun yadda rika a kowa a baya wanda wannan mu kuma gare mu fitar da mu ke mun ma fi su yawa mun fi su yawa ncc ta fitar da ƙididdiga tun a wancan lokaci jihar kaduna mun kai kusan mu miliyan bakwai ncc national population commission wato kuma da take lura da population na jama'a yawan mutane gaba ɗaya jihar kaduna mun kai miliyan bakwai tun a wancan lokaci amma gaba ɗaya zon a wancan lokaci ba su wuce dubu ɗari takwas da ɗoriya ba gaba ɗaya raguwar zon wanne da zon two amma aka zo rabon kwamishinoni kungiyar da ake fifty fifty ake tsakanin mu lokacin da gwamna ma ta kula irin fadi ya zo shi sai ya mayar da daga ashirin da kuɗi sai ya dunkule suka zanko sha uku sai ya rage sha uku da ya tashi zai raba sai ya ba zon one guda biyar wannan zon ɗan zariya kenan sai ya ba zon tu guda hudu sai ya ba zon three Suma nan guda hudu da zon sai ya ba su hurhuru zon kuma muke nan nan tunda mun fi yawa mu kuma sai ya ba mu guda biyar yau kenan sha uku kenan ko to a haka shi ya kasa ana ma tafiya sai aka sami akwai wani professor nok professor nok wanda ya yi shi ne abin ah, ga commissioner education sun san ya mutu yana mutuwa sai aka ɗauko professor kabiru mato ya aka da replacement da shi da ƙarni ya mutu sai aka ba musulmi wannan magana tamu ne na taron musulmi mu tsaya faɗa wa sunan mu gaskiya gane dalilin da ya samu da malamai sun yi ruwa tsaki sun waita ne zai gano abin da soke shi wannan gwamnan da ya mayar sha uku na faɗa mana wannan gwamnan tamu ta musulmai ya ba mu biyar zon musulmai suka fi yawa ya ba su hudu zontiri sai ya ba su hudu da ɗaya daga cikin ya mutu sai ya ɗauki musulmi sai ya baki amma ɗan zon din ne domin kun san wani coke ne da ake yi wallahi da na bibi wannan abin sai na gama gabaci ɗaya ba lokaci ne da zan faɗa muku sunayen su ba ka bude ina da distance har sunayen wanda suka kwamishinonin sai na ji gabaci ɗayan su ɗan sojan zontiri ɗin tun da ake mutum sha biyu da ake ba su a gwamnatocin baya ba zon aka ba ba to gabaki ɗayan su arna ne da da cewa akwai musulmai cikin su amma sai ka hana musulman arnan kawai suke ba da wannan ya zo sai ya wannan gyaran fuskar sai muka koma yanzu tun da an kara mana kaya. su mu muna da guda goma ya ba kara wani manso shi ma a matsayin kwamishina sai ya kara mana shi manso ɗin shi ne aka ba shi education to wannan kiristocin zanzuri din nan kiristocin zauren zaria suna kuka da wannan rubuce-rubucen su suna kuka da cewa ƙarfi ɗannan zariya ne shugabar sam ɗannan zariya ne yanki a kan tatarar ɗannan zariya ne yanki na ke wato gidan rijiyar jiha dan nan zari ne dan sai can yaki dan zari ne ɗan cin dukkan a karan farko kafin ya tsaya takara to wannan abin shi ma yana kona masa wanda yasa aka yi haka ya koya mana wani ojoro in ka bincika ya koya mana ojoro ya koya so sai ya samu ya canza daraktoci na kaduna state na ministry amma yadda ya yi ta musulmi ya samu barko ji ojora sai ya kalli musulmin da tsora wata shi ne ya ritaya sai kinkima sai ce an baka da harka da kwanci a shawara sai ɗauko wani har ne ɗan tsoron zariya sora shekara tara shekara goma ya rita ce kai ne tashi sai ɗauko wani sora shekara ne ya rita ya musulmi sai ce kai ne da harka private school board sai ɗauko wani ɗan tsoron zariya wanda shi kuma tsoron shi mukar ne ba musulmi ba Sora shekaru ya rita sai ce kai ne tashi yana kan kujeran duk lokacin ritayen su suka yi su daraktocin mu musulmai duk aka yi musu ritaya shi kenan kawai aka yi kodin duk waɗannan jiki daraktar ɗin sai suka zanto su ne daraktoci sai da aka sa aka kai ga 70% na daraktocin jihar kaduna wallahi billahi duk an rane kan so zarzariya a ɗauki da koya mana kenan da wannan mutum ya zo ya hanga ya sa gilashi ya hango sai ya zarge shi suna rubutu kan wannan suna rubutu kan wannan abu na farko nan da suke kuka da shi in ka ci gaba da bincika cikin dalilin da sa ba san yan rafa'i abu na biyu harkar tsaro mutanen nan sun saba sada jima su kashe-kashe a zo gwamnatocin ba su lallaba su su ba su ma sarauta su ba su mukamai su ba su kwangila su ba su kuɗi da zaran suka sada rigima sai a je a lallashe su a lallaɓa ku a masu masarautu a ba su mukami a ba su kuɗi da wannan gwamnan ya zo da suka tada jiman farko shine wanda da ya je ya gani mata suka fito mai za su zanga-zanga mata to kurkun ba kuma ta ba ya ce duk kansa a kamo su ba kwara ɗaya da ta sha a kamo su yawan su ma tana gidan yara hanyar ya ce sai an masa hukunci mata tsara suka fito wai suna mai tawaye ya ce duk a kama su ba zai daga musu ƙafa ba aka kama su duka yi maganin su wannan dajabtar da su da ya yi sai suna irga shi a matsayin laifin da ya masu ya sanya a yanzu suka yi jinin shi abu na uku cikin dalilan da ya sa suka yi jinin shi abin da ya faru a banin gora sun saba su tara mutane su yanka musulmai su yanka baki su yanka yan gari ana kyale su ana lallaba su da ya zo shi kuma sai ya mutu wani kurci kwara ɗaya. ya ce ko dawa aka tsanta a gwanin gora to zai ta da garin gaba ɗaya mai da shi filin ƙwallo wannan magana ya furta kiristocin sojan zaria ba su daɗe shi ba suna kan rubuce-rubuce a kai in kana research za ka ta ganin a akan wannan abu na gaba abu na hudu suna magana dangane da masarautu duk wanda ya san sojan zaria na binciko sunayen kabilu suna da kabilu kusan arba'in da tara arba'in da tara ƙabilunsu daban daban daban daban kowace yare daban amma waɗannan ƙabilu ɗan daban daban kowace da sarkinta sarki ne da gwamnati za ta gina masa gida da ɗauki ma'aikata da rika biyan mata albashi misali zan baku don ƙoƙarin kwatanto da ma'ana kamar ana sai a ce sarkin yarbawa da ban za a tudun jikun nan ba da sarkinmu ba da bahaushen da ke tudun jikun da jerban da ke tudun jikun da banuban da ke cikin tudun jikun jihar faran da ke sunan jikun duwa ya sarkin shi ba shi ne sarki ba su su ba haka ba ne mu a su a sarkin mu daban filani sarkin su daban har ba a sarkin su daban kuma kowanne gwamnati dauki albashi ta bashi dan ma wata gwamnati ta zo ta ce masa hakimai a biyu daban-daban shi kuma da ya zo duk ya sauke su ya sassauke su kan waɗannan mukamai wannan abin da za ka ji ya ɗan godiye mu kaɗan a nan asalin su ne can asalin su ne ta abu na gaba abu na biyar kenan wato batun koran ma'aikata da hakika in ka yi kitiddiga za a ga an kori ma'aikata kusan dubu ashirin da ɗaya waɗanda aka jarabawa aka fitar da analisin lakturori har jarabawa ma a biyu aka yi wata jarabawa suka ce ba su jarabawa ba ko sai sa ne da tattoci ɗauka suka musu jarabawa suka ce ba su jarabawa jarabawa kuwa san kowa san mai kokari ma yana iya faɗi a ko amma dai dole ita ake yi da ita ake analisis ke ita ce ake kididdiga a gano mai kokari da mai kokari ta da cewa ba ita ce tabbas ba amma da aka jaraba kimanin dubu a jarin da ɗaya su aka kora a jihar kaduna to in ka bi lissafin da kyau abin da suke faɗa a rubutun rubutun su cewa dubu hudu ne da ɗari shida kasai suka shafi zuwan da zonci suka shafi al'ummar mu na musulunci amma ragowar a dubu ashirin da ɗaya duk su ne amma yana da dalili ne jama'a sun fi kowa ojoro a ilimi sun fi kowa ojoro a harkar ilimi yadda yaran mu masu ke zagewa na su karatu ba ta tsayawa na biyu na da yake na biyu sun fi kowa intanet kan harkar aikin gwamnati yadda muke da yan kasuwa da manoma a nan su ba ta zagewa su kasuwanci ko su noma in ganin cewa sun kai labari a kowa aikin gwamnati akwai dalilai da yawa ba lokacin da zan tsaya da fada abu na shida cikin dalilan da ya sanya suka kyamace shi ɗaukar musulma a matsayin jinsu wannan ya sa a kawace shi don da ya sa tun da aka fara wannan jamhuriya wajen shekara ashirin kenan a yau demokuraɗiyya ta fara zama tsohuwa daga fara wasu makarfi tsoho ba ta zo zuwa yau kimanin shekara ashirin kenan amma ga baki ɗaya ba a taɓa majalisiyar mutum musulma ba sai wannan karasu su a ganin suna ganin cewa ya yi musu otoro bai kyauta masu ba da ya haka kun ji cikin dalilan shi in lokaci ya bamu zan haskaka kaɗan kan shigowa da waɗansu malamai ke faɗa game da hadisin abu bakarata wanda mun sha amsa shi a kafafen watsa labarai da sauransu ba laifi ba ne a dunkule kawai fara muku mace ka zama mataimakin shugaba wannan ba haramun ba a musulunci kai wasu ma malaman sun ce kai in mata zama shugaban ba kone kamar abu ja'far mai tafsiri a imamu tsabari kamar imamu maliku bin anas kamar imamu abu hanifa suna ganin ko ta zama shugaban kasa ko ta zama gwamna ba haramun ne saboda hadisin abubakar Bakar da ke cewa lam yufli a qaumun wallau amrakum ra'a suna ganin hadisi ne a ah, bai kai hajjin tawatur ba duk hadisin da bai kai hajjin tawatur ba shi a wurin imam maliku da abu hanifa da abu jafar sabari suna ganin ba za a guja shi kan muhimmin al'amari kamar shugabanci ba a magance mafi inganci mace dai ba za ta yi wannan shugabanci na gaba ɗaya wanda za a tanka mata wukanyen wukanyen kan al'amari ba ba za ta gwamna ba ba za ta shugaban ƙasa ba wannan zance shi ya fi inganci amma za ta iya zama ɗan majalisa mace za ta iya zama advisor mace za ta iya zama deputy governor ko deputy president islamically wannan ba haramun ba ne a addinance illa za a ce za ta kiyaye ka'idoji da shari'a ya dora mata wanda wannan ka'idoji kuma sanannu ne inda za ta yi aiki za a bukaci ta ainihin kiyaye su amma abu na gaba cikin dalilai da ya sanya ba sa son gwamna na so yin rufa'i shine sun ce yanayin ayyuka da aka yi mana kun san da gwamnati na kai da rufa'i ke fita ke kamfen suna tafiya da kuɗin da aka ce ma kowace local government da dalilai da reference mu a nan zaria an kashe mana biliyan hamsin da ɗaya na zo yin rufa'i biliyan hamsin da ɗaya shi ke cikin takardar shi yanzu haka suna nan na saka su a kujerar mota wata takarda da suka rika rabawa yayin kamfen ɗinsu in ka samu takardar za a ga sun breaking down ɗin abin da suka yi biliyan hamsin da ɗaya ne aka cewa zariya tsakanin harkar ruwa harkar hanyoyi rushe gidajen gidajen na da doka da biyan su kuɗaɗe da sauransu da nan masu yin duk an rushe wasu gidaje an biya su biliyan hamsin da ɗaya su kuma zone 3 sai suka ce an kashe masu biliyan sha uku ne biliyan sha uku amma cikin dalilan da ya sa dole abu kashe mana har mu kanmu aiki arzikinmu aiki arzikinmu ya fi yawa ai kuma mun fi su yawa akwai dalilai da yawa wanda ya sanya kudin da aka ce mana ba kashe musu ba wannan suna ta wanwa alhalin kuma in ka je ka bi tarihin gwamnatocin baya ma na yakuwa ka kalli shi kuma nawa ya kashe musu da a dan waɗannan shekarun ya kashe musu biliyan sha uku shi gwamna na so ya rasa mu kuma nan mun fi su yawa bilhaƙiƙa cikin dalilan da ya sanya ba sa kaunan mutumin nan ko ɗanɗani ba sa son ya ci gaba da shugabanci suna ganin cewa mutum ne tsayayye shi baya rangwanta musu kan tattalin da suka saba yi na tsara baya rangwanta musu waɗannan za ka tattaro haka ne daga rubuce-rubucen daga rubutun a social media a littattafansu da suke yadawa idan ji kaji suke za a da haka ya'yan uwa musulmi gaba ta da da zan faɗa a cikin ainihin waɗannan a zama jamu a wata ziyara wadda na ganta a wata faifa ta su idan ma suna kuka da ita sun ce sun taba kai ziyara su kafo su kafo suka kafo ita asalin su kafo kungiya ce ta sojan kaduna sojan zariya gaba ɗayansu musulmansu da kiristocinsu ita su kafo rannan sai zai kawo magwamna na so da zaɓi ziyara da suka zo su iya aka zaunar da su sai fito ina fitowa zan gabatar da kansu ya ce kowa ya faɗi sunan shi sai fara faɗin sunan shi ya ce sun shi sunan shi gwamna na ko shi ba ya faɗi sunan shi ya ce kowa faɗi sunan shi sai dukkan suka faɗi sunayensu da ce kowa ya faɗi sunan shi cikin su sai ya ce to dukkanin ku nan kowa da addinin shi kowanne kirista sai ce yanzu cikin gaba ɗaya a sojan za a ta a sojiri duk a sojan kaduna ba wani musulmi kwara ɗaya da za ku daure ku sanya shi a cikin wannan kungiya ta su kafo kada cewa ba kungiya ce ta kiristoci ba kungiya ce ta mazauna so ta zama zauna kudancin kaduna kudancin zariya muka fi so mu don shi ne a zafi su ne suka kauta da shi suna ta fi kudancin kaduna kudancin zariya za ku rikar buta kuna ya ba sa so amma ku ɗauki yan kudancin zariya me yasa ne kuka ƙi ɗaukar musulmi a ƙarshe sai ya kore su sai suna cewa wani ya kora musu da jakawa lokacin da na gaci suna fakin ya kore su ya kore sai na bincika me ya faru ya kore su shi ne sai nake samun bayanan dalilin da ya sa ya kore su tambaya ya yi masu da ya musu tambaya ya cewa duk harna ne yana sai tabbatar da jihar na ne shine sai kore su ai ba haka ake ba ai adalci ba to wannan suna kuka da shi jama'an musulmi menene dalilin da ya sanya malaman mu na addini suka shigo tsamo-tsamo wadda suka yi ka dan kakara suka yi a sanin wannan kakara suka yi a zaɓe shi wadda a ɗabi'a zuwa ba yin wannan wannan ɗabi'ar ba yanzu dukkan mu da muke nan malam da shi babban malami ne kowa sun shi a garin nan bai a jihar nan amma ya fito ya ce a zaɓi gwamna masu yan rubai malam shi ne shugaban majalisar malamai malam kabir amina su kurtukur ya ce a samu gwamna ba ta so inquiry gabakin ɗaya shugaban majalisar malamai na jiha shek aliyu jalib ya ce a samu gwamna malam na so inquiry duk malamai zama aka yi aka ba kan ku ɗauka wai wata wani mutum da ne yanke shawara a'a wallahi zama aka yi aka tattauna aka kalla abubuwa in and out a ƙarshe aka yanke shawarar cewa gwamna na so inquiry da dalili a wani ɗaya cikin dalilin da ba kullum maslaha da za ta shafe ku gabaki daya wallahi ta fi maslahan kirkin maslahan addinin mu kuma ya fi mana komi wai jama'a shin ana iya ba da dukiya don kafirar da mutuncin addini ko ba a haka in za a taɓa mutuncin addini ma za mu iya ba da jinin mu a shirya kuce ku ba da jinin ku in za a zubar da jinin mutuncin addinin ku shirya kake ka bada dukiyanka in za a zubar da mutuncin addininka ka shirya ka bada jizinka da na iyalinka don dawo da mutuncin addininka wai dan me sa ka hafai suka je bada suka bada rayuwarsu me sa suka je hudu, me sa suka fita hunenu ba don addini ne ba ana yaki ne ana jihadi ne litakuna na hiya al-ulya wa kalimatul kufri biyan sufuna kuma musulunci ce sama kafirci yake kan haka kake iya ba da jini ka suke iya ba da dukiya ka suke iya ba da mutuncinka in Allah in za ka ba da jini da dukiya da mutunci ɗin addini ne sama don da ya sa kada idan an kore ta aiki aikin da za ka iya kai aikin na shekara a shirin kana tara kudin a kan ba ta taɓa ba in kai musulunci ce ne ta ɗauko kudin da ya so can ba musulunci da mai sama aka yi ko ba aka yi ba ba ka yi ba ka ka da cikakken imani inda za a ce za a karya musulunci to sai ka ji cewa da za ka iya tara kuɗi na shekara ashirin na albashi wallahi za ka iya ba da don tara martaban musulunci to sai ya zanto abin duk da laifin da ake tuhumar yin rufa'i da shi laifi ne na ɗaiɗaiku ba laifi ne da ya takali musulunci ba laifi ne na ɗaiɗaiku ya yi wani abu kuma a gefe guda da an ambata mana wanda wanda muka ji wanda shi kuma ya ɗaga martaba ne na musulunci da izarta sai muna ganin malamai sai suke ganin a fifita kiratan mutuncin san da mutuncinsa wallahi ya fi a fifita ainihin mutuncin da ɗaiɗaikun kuma jama'a kun ji ɗaya na ɗaya akwai dalilai birkitan haka me yasa ma'aikin Allah ya rika murna غلبت الروم ألف لام غلبت الروم adana عدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون me ya haɗa ma'aikin Allah da rumawa ai ka kirtoci ne amma annabi yana mara musu baya saboda akwai wata maslaha ta addini wacce ya kamata ya mara musu baya irin wannan gaba din ba lokacin da zan muku bayani in detail akan kayyadin wannan gaba din abu na gaba jama'an musulmi wanda ke da alaka da wannan ku kalli kafaran kasan nan ka cokan ɗinsu in ka kira maslaha da aka kalla ta amma wanda ka'ida na cewa almaslahatul amma muqaddamatun ala almaslahatul khassa ana gabatar da maslaha ta gabai daya sama da maslaha ta individual sannan ka kalli arnan kasan nan jama'a da suka haka kai abin da ke daure mana kai abin da ya faru a cibo arnan cibo gudan nan fa ne zuguri don Allah in na tambaye ku a wani lokaci ne a lokacin wani shugaban kasa ne aka kama su a lokaci aka gida ya aka su a lokacin buhari ko lokacin gudula san gaba har gudu gudula ya sauka kullum sai an ce ka ce ka faɗi sunan yau kwana ɗari tara da tara da kama yan tubo har gudula ya sauka sun iya fanso mutum ɗaya bukhari ya fanso sama mutum ɗari yan tubo kuma kasantuwan abin da ya faru da sunan tsautsayi ba a lokacin mulkin shi ba buhari sai ba su wani special care wani kula na musamman in ka ga irin tatan da ake musu za ka yi mamaki in kana bincikawa amma a karna ko ƙura'a goma bai samu a ci ba dukkan su ko da fifita maslahan su akan maslahar su wallahi in dan maslaha na asuhun za ta kalla za ta jamu shirin rubai ba inda za su kalli maslaha ne na individual na abin da suka samu na ayyuka da aka ɗauke su na tsaro da aka ba su na gata da aka yi masu na dukiya da aka yada ta cikin su in ba sun kalli wannan ne dukkan za su zaɓe za su zaɓi shugaban ƙasa buhari amma duk da ya cika masu a zubunsu da akansunsu da dukiya saboda a lallashe su tare da haka sai suka fifita maslahan addinin su na kiristanci akan maslahan da suka samu na riban gwamnati wanda yake nuna illa ta faru kuma sai kun koya haka Allah ta faɗa ku kalli farkoci duk kuna da so gashi nan a dubla waya an gura ina gani a social media zuwa a Twitter Instagram da sauransu kana kallo farkoci suna yada hotuna a instagram din a shafukansu suna yadawa a twitter suna yadawa a whatsapp da facebook duk suna yada batun wato fastocin da suka yi A kan cewa lalle duk wani arne ya zaɓuwa ya zaɓi kisa shi jama'a kun ji dalilin malamai na farko so da duk da ana sun yi takin sayar sun yi takin sayar ya kamata mu kuma ya dace mu bi su ya ta abu na biyu Dan abubuwa ne ku dace zan faɗe su a gurguje abu na biyu jama'a musulmi malaman nan suka duba suka ga wallahi cikin kada yan rafai akwai kakkancin musulunci akwai izza kuma da farin ciki ga waɗanda suke kafirai yan sojan dariya kuma la za su yi mana dariya za su yi mana dariya suna ganin an fara su yi mana dariya kun kana da iko kuma kakka ba abokin gabanka daman yin maka dariya za ku ga annabi haruna lokacin da annabi musa ya je ya dawo ya cimma mutanensa suna bincin ɗansa samir ya saura musu wani abu ya rike gemun ya jijjiga shi can da ya zo ya fara masa faɗa ɗin nan sai yana cewa inna alƙauma saba a kuni wa kadu ya ƙutuluna ne sai ce fala tushmit biyar a ada? ka sanya abokan gaba man dariya kar sanya abokan gaba cikin addu'an ma'aikin Allah yana cewa rabbi la tushmit biyar al'ada ya Allah kar sanya abokan gaba man dariya abu na uku abu na uku waɗannan dama ce da ba mu taɓa samun da ba muka samu muslim muslim ticket ba mu taɓa samu ba sai muka samu in ba mu amfani da waɗannan daman ta ci nasara ba suna ganin an faɗi za su fara tsinzan cewa to dole sai da su za su fara wannan nuna ɗaukaka in ko muka yi ƙoƙari ya wuce ya gwamna rasu da ƙasa shi da mataimaki yake musulmai ɗin nan guda biyu suka zama shugabanni to yana mai tabbatar maku mun kashe bakinsu mun nuna masu ko da su ko babu su za a yi in ko suka karin cewa ya faɗi to za ta rika jin inzan cewa dole sai da su za a yi daga misali duk wani ɗan siyasa a jihar nan ba zai ƙara gangancin ɗauko musulmi a matsayin mataimaki ba don zai ce mutum ma mai tafiya irin yar da faɗi ya ɗauko bai ci nasara ba ina ga wani ya ka shi ma ba zai kwatanta ba ba zai kwatanta ba abu na gaba da ke karkashin wannan jama'an musulmi in muka yi wannan wallahi mun karya ɗin middle bed jawabin middle bed kamar kulafin benue taraba middle bed gaba ɗayansu waɗanda kun san a middle bed ana zaluntar musulmai yanzu a kulafo ba popularity ne ba kwayewar musulmai ne akwai amma waye gwamna waye mataimakin gwamna a plato to jama'a ku je ku bincika ku kawo man ciyaman na lokal gamman kwara a duk plato state duk plateau state kaf ciyamomin lokal gamman na plato state gaba ɗayan su a nan gaba ɗayan su kiristoci ne ba ciyaman kwara ɗaya ko a jin ko a jingir ko a cikin jokkan arna ne ba kwara ɗaya ba mu da yawan da ya kamata a ba mu duk gwamna ne a benue gifti gifti ake tsakanin musulmai da arna a benue amma kaga sai da suka yi mana wannan ɗaurin jema sama arne kasa arne mataimakin da su da jagon na gabaki ɗaya a taraba ta yaya suka ɗauko mataimaki musulmi alhalin ma musulman sun fi yawa gaba ɗaya jihohin middlesex in muka yi wannan aikin wallahi ina ne tabbatar maku in kana bincikawa kana research kana su za ta tabbatar da cewa in muka yi haka to mun kwato wa ɗan uwanmu musulmai da suke rayuwa a middle bed yanci domin za su ɗau hannu Allah ya ce mace su ta jalo jalo wa suna nan suna su suna ba ma mana suna nan su jihadi suna nan su mai ɗan takara kuma Allah da Allah ta'ala zai tabbatar mashi da in sha Allah ku za a faranta mana dai jauna a kusa da ƙarshe jama'a wallahi cikin abin da malamai nan suka duba suka ce ku zaɓi ɗan rufai mu fito mu zaɓi yan rufa'i ana jin mana tsoron abin da ya rika faruwa a kafan can a 1987 a college of education da ke gidan waya na kafan can. ka je ka bincika ka ji me ya faru ka je ka bincika ka ya faru a zangon ta kafa a 1992 ka je ka bincika ka ga me ya faru a zango a 2011 Ka je ka bincika abubuwa da suke faruwa na rigima wallahi ba lokaci ne amma ɗan boko ku je ga wannan littafin wallahi jama'a ba za mu iya fito an faɗa muku takaicin da ke cikin wannan littafin ba dan zai zama kamar haddasa hikima dan za ka tafai fasa mutum mai zuciya ku karanta wannan littafin an account of the of the April 2011 Junasai Junasai in sojan Kaduna ga shi ga littafin nan wato ita dukkan adadin waɗanda aka kashe a watan April a 2011 kisan kiyashi da aka yi juna-sai, kisan kiyashi da aka yi in Sodan kaduna wanda suka rubuta littafin Sodan kaduna muslim umma diplomat association sakamuda sakamuda wannan wannan sakamuda din wato asali na hasadi ya sa ta tafiya da ita domin da akwai su kafu ba su yi da su je suka buɗe nasu in kun samu wannan littafin gashi wato hatta hotunan kisan da suka wallahi jama'a wallahi wallahi in kana da shi ke kaba da wannan littafin in kana da iko ko aikin gwamnati ba za ka dauki ana so zan zariya aikin gwamnati wato ina karanta wani littafi na gwamnati ga gashi na ana bugawa a nan gaskiya yana siffanta arnan nan yake sai da kasan buri kwarai haka wajen barna wallahi da kudin ya siffanta su gwamna lokacin mai wandan karfe shi ne gwamna farko a yankin nan to sai da nake karanta wannan littafin hatta ta kotuna wato ba kyau ne malam a kan kaga irin kotunan waɗanda ake ake kashewa ake yankawa ga hotunan waɗansu ma ina tabbatar muku da duk yawanci ne kasu za su faɗa maka inda garin ya faru da sanda abin ya faru akwai wanda ma za ka ga gashi an haka wanda yin kisan yana cikin kisan an ɗauke shi hoto duk sai da suka yi bayani a anguwa kaza an kashe mutum kaza a anguwa kaza daga ilabin ne ba suka tattara wannan ƙididdiga dubban mai mutanen nan zai kashe mana inda suka fi mai yawa sai sun zalunce mu in ba haka ba jama'a sun girman Allah a nan mangu ya kaka ta sa mangu a tsakiya ga dizana ga yi ga dambo ga ƙauye kuda suka kewaye su ga ban sun sun da kusa kun taba jan tarihin an zunguru mutum ɗaya an wallahi in shaba su ne za mu iya shaba ta a tukunya mun taba zakarar su nan ɗan wasa duk mu ne muka kewaye su kun taba jin an shawara a kai masa hari an taba a kai masa hari ya tosin sunan wa in minkum illa wariduha ko wata na yake wucewa amma tun da kuke kun taba jin an kai ma wurin nan hari sai in sun ruce mana masallaci matasa su ma ba da gobe an malamai ba yadda tun na haka wuta. tun ba a da wayo suke suke da wannan coci da kun taba ji jama'a mu ni da aka haifa a dambo wallahi na san man gubi nake da su a dambo mun taso muna kanana man gubi ne dan da wannan mangu da ya fi shahara na bakin ciki na kusa da ta kashi a bayan garin jambanin za ka je wani kawai fangannu akwai mangu wani karamin da shugaba da yake sun zan yanke mangu kan karamin gidaje ne gida biyu da uku ana tsakiyarsu ko su ba taɓa yi ba amma kalli mutanen nan wai sun sun fi al'umman musulmi yawa a sojan zaria da kalli kusan duk shekara sai sun tada rigima sai sun yi kashe-kashe tun girman Allah ɗin boko mu taimaka mana littafin nan makaranta an account of the accurate uh, uh, wato April 2011 gina kai in sojan Kaduna ga wannan littafin mu je makaranta in kana karanta wannan littafin ba za ka ce mutanen nan fifi ba in an ce ka ba su ƙura'a wallahi ba za ka ba su ƙura'a ba kuma ku ci jama'an musulmi hanya ɗaya ya rage wa ɗan sojan zariya ta rika zama gwamna a kaduna ta hanya ɗaya ke jan girman Allah mu toshe ka kuma wannan mutum ya yi taka ba mun ba shi hanyar ko da ta rage musu ita ce a ba su mataimakin gwamna gwamna ya mutu ko ya yi rizanin ko bai da lafiya ko ya yi tafiya su zama gwamna amma ba za su yi fasa su takara su ba zai yiwu wani har da ya tsaya takara a tafiya da zama gwamna suna da hanya ta yake kilo ita ce da balliwe da ta masu wanda za su iya bi har sai a cikin target su samu gwamna su sa mataimaki su yi kulumboto mataimakin ya mutu shugaban ya mutu na su alfawajin ɗinki su daban mu ita ke nan da za ni na maza mu rufa ma gwamna na su da irin rufa'i da ya mana wannan yaƙi ya mana jara'a ya muslim muslim ticket da za mu rufa masa ya zanto duk wani shugaba in ya wannan zaben da musulma ina ne tabbatar maka nan zaben nan da shekara hudu masu zuwa za ka sha mamaki sai ka ga ana gasa tsakanin jam'iyyoyi sai kowanne ya ce kai in muka ki tsaye da musulmi malaman nan suna nan da mun mumbari wallah ba su yarda ba bidikon musulun ɗaya duka sai zanto musulmai musulmai ne duk wanda ya tsayar mana da arne mu kara kwanci kwanci kwancin kwana mutum fara shi da kasa ana yin haka izzar musulunci zai bayyana da ma'an musulmi muna fatan Allah madaukakin sarki ya dace da Allah madaukakin sarki ya mana kamdakatar ubangiji madaukakin sarki ya mana gudunmuwa ta subhanaka allahumma a ina rubewa jama'a don Allah da cewa kan mu yarda da kan ke kafara alhamdulillah amma kun mutu kwarkwata mu da mata Zama mu fita mata da kura nan shi ne zai kai mu zuwa ga wannan gasin sun bayanan nan da muka yi don Allah kan mu kwanta mu je cikin tsari da tsafta mu dangwala ƙura'a cikin tsari da tsafta kowa ya fita in ka zo zaben gwamna ka zaɓi jam'iyyar apc a zaben gwamna ba ne matsaya ba a zaben yan majalisu ba mu da matsaya a zaben yan majalisu yan majalisu ba mu matsaya ba kuma mu ba yan jam'iyya ba ne domin adalci kin apc da suke apc kan kawai kuma ke mara baya ba wallahi mun fi karfin 'yan oda wallahi mun fi karfin 'yan oda ko ku ce ni yan mina wallahi ba ku isa ba yan siyasa ba kuma ke wa yaki ba mana ku daban tamu daban addinin mu mace wa yaki mun fi karfin wannan siyasa ya ba mu oda da ce mana ku ko fasak ba mu da fasaka duk inda ya cancanta nan ne za ku je ku ɗauka a zaben yan majalisu amma a gwamnati duk ba ɗaya jama'a sun izalatul a manyan malamai masu zurfin ilimi da hangen nesa sun yi bincike sun tsayar da gwamna malam na su shi za a zaba duk wanda ya zaba ma haka wallahi ya saba ma ijma'i kuma ina tabbatar maka in ba dan komai ba in muka fi wannan umarnin Allah zai ba mu lada domin biyayya ne ga shugaba musulunci ana biyayya gaba shugaba tukur isa Allah ya kara masa lafiya ya ce mu zaɓi gwamna malar nasu da yanzu shugaba shek aliyu abdullahi talan ya ce mu zaɓi gwamna malar nasu da yanzu shugaba malar saniya kubu ya ce mu zaɓi gwamna malar nasu da yanzu shugaban alus suna na ƙasa gaba ɗaya a shek abdullahi balalau ya ce mu zaɓi gwamna malam nasiru yan rufa'i malam nasiru yan rufa'i za mu fita mu zaɓa don biyuwa shugabanninmu biyayya kuma kare mutuncin addininmu bayanai da magabatar a baya mu sama masu mafita muna fatan allah ta'ala ya ciyarce mu alkhairi Allah mu daukakin sarki ya bamu nasara Allah ta'ala ya bamu nasara Allah ta'ala ya rusa mana su Allah ta'ala ya rusa mana su kuma mu rufa da addu'a waɗannan da muke so ku zaba ba ba bane za su iya su kuskure ko su kuskure ku ce ko ai malam bashi shi yazo ya zauna ya ce kaza ai malam kabir shi ya ce kaza Kai nura da ya ce kaza mu ga iya kusurcin mu mun kada mu amma ba ba bane ta iya yiwa ba an zaɓe su shi kuskure sai mu musu addu'a Allah madaukakin sarki ya jagorance su kan abin da yake so ya da shi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah